Barka da zuwa tashar taska. na subscribe. Ana zargin Ibrahim Sadi da laifin cika wando da iska daga cikin magarkamar kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a gyaɗe-gyaɗe sakamakon umarnin da alƙalin kotun ya bayar akan matashin na ɗauri domin ladabtarwa akan wani laifi da ya taɓa aikatawa a baya. Matashi Ibrahim da ya yi ɓatan dabo ne daga cikin ɗakin ajiye masu laifi na kotun. Aka kuma neme shi sama ko ƙasa ba a gan shi ba. Sai a yammacin jiya ne jami'an 'yan sanda na kotun suka sami nasarar dakume shi tun asali dai ana zargin Ibrahim ne da laifin gaza haɗiye kwalamarsa akan wani jibgegen rago inda ake zargin sa da yin awon gaba da ragon kuma akan haka ne aka gurfanar da shi a gaban kotun tun a wancan lokacin kuma bayan gurfanar da shi ne ya arce sakamakon umarnin da mai shari'a Malam Ibrahim Sarkiola ya bayar na a wuce da shi zuwa gidan gyaran hali da tarbiyya a yanzu haka dai alƙalin kotun ya ba da umarnin a ƙara wucewa da shi domin dai a bambance tsakanin aya da tsakuwa bayan fitowa harabar kotun ne muka ji ta bakin matashin amma fa ya ce al'amarin ba haka yake ba Ibrahimiya rigima ce ni da Abdullahi da kuma Abubakar Lawan rigima muka yi mu da a akan ƴan ƙasa faɗan ba ne faɗa suka yi ko ni ba san wani magana ko ba ha ban san wani magana ne rigima muka Umar Ibrahim Sani Mai Nagge zare da abawa